mu da sake saduwa a cikin wannan zaure namu da nake kawo muku magunguna kala daban-daban. A wannan karam wannan spray ne wanda maza za su yi amfani da shi. Ina namijin da gaban shi ya kankance ba shi da girma, ga ƙarancin sha'awa kuma sa'an nan baya iya biya mai iyalin shi buƙatar shi. To idan ka amfani da wannan spray ɗin na fesawa ne, gabanka zai yi girma, zai yi tsawo, zai yi faɗi. kuma da yardar ubangiji in dai ka sha shi za ka ga amfani kuma har sai ka kira mu ka yi godiya kuma har za ka ba mu wani dan uwanka labari ya kamata duk idan ka ji wannan tallan na wannan spray din ka garzayo ka kira mu ta nambobin waya kamar haka za ka same mu da yardar Allah wannan maganin namu zai zo ya same ka har inda kake kuma sai ka jarraba za ka ga amfanin shi kuma da yaddar Allah wannan magani namu yana yi fiye da tunaninka in kai amfani da shi in Allah ya yarda za ka samu biyan bukata. Na gode.